الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة مسلمين إن روحهم الله سبحانه وتعالى دي كرقى من كاوى وأيكم من الخير تغافر كامان قرى قرم دزنبم دتقيتم يقار من إيمان دهما دإخلاص وكما رفع من أسير دك إن دمك شغمك في الدنيا دلاهرة ما يدمك روحهم الله سبحانه وتعالى يعزل تامل كاوى وقرشه إنه ولي ذلك والقادر عليه بإذن الله سبحانه وتعالى ذلك متاشي أكم آية تقريبيو دا ستة دا سورة البقرة بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من قبل أن يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم نعم wannan aya mai albarka tana da alaka da neman da Allah ya mana a ayan da ta wuce can inda yace man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira Allah yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un a can Allah yace wane ne zai ba wa Allah rance rance mai kyau ويضاعفه له يمن كامس والنرن أضعافا كثيرة ninki mai yawan gaske shi Allah mai yalwatawa ne sannan kuma mai takaitawa sannan a gare shi za ku koma sannan sai Allah ya ƙara jaddada kiran da ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani an fi kumin mara zaɓanaku ku riƙa ciyarwa daga abinda na azurta ku da shi in ji Allah ku riƙa cewa kuna taimakawa addini na dukiyar nan ni na azurta ku da shi ni na ba ku shi addini nan kuma nawa ne na zaɓo ku na sanya ku mabiya addinin to ku ɗebo daga abin da na azurta ku da shi na dukiya ku rika taimaka ma wannan addinin nawa min kabli an ya'tiya yawmun wato tun wata rana ba ta zo ba akwai ranar da zai kure Allah ka bayan in ba zai karɓa ba akwai ranar da al'amura za su kure ina fata an gane ko tun kafin wata rana ta zo wanda wannan ranar la bai'un fihi ba babu ciniki babu musanye ba za ka ba wa Allah ya karɓa ba shi kuma ba zai baka abinda da ke wajen shi ba domin idan ka ba wa Allah ka cire kudinka ka ba wa Allah ka taimaka wa addinin Allah aka ɗaukaka addinin Allah to tamkar wani ciniki kai da Allah ne shi kuma zai baka aljanna a madadin abin da kai ka bashi na dukiyarka kamar yadda Allah ce inna Allah ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بما عاهد الله عليه الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به هذه ƙarshen aya. Allah yana nuna duk abin da ka bashi tamkar ciniki ne kai da Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ya ce akwai lokacin da zai kure ka bashi ɗin ba zai karɓa ba ina fata an gane ko to ku bayar wala kullatun ku bawa Allah subhanahu wa ta'ala ku taimaka wa addininsa ku fitar da dukiyanku tun wata rana ba ta zo ba wanda la kullatun babu soyayya babu abokantaka babu wani wanda zai taimaka maka wala shafa'atun kuma babu wani wanda zai cece ka a gaban Allah gobe kiyama Wanda ranar ita ce ranar tashin kiyama ina fata an gane Allah yana nuna cewa aiki tun anan ake ayyukan alkhairi na neman aljanna anan ake yin su gobe kiyama wajen sakamako ne da sakayya Allah madaukakin sarki ya kira mu a wadansu ayoyi da dama a inda yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ce eh, waɗansu ayoyi Allah maɗaukakin sarki da dama yake nuna mana cewa babu soyayya a gobe kiyama in baka sulhunta tsakaninka da Allah ba ka nemi aljannarsa ka nemi rahamarsa ka bauta wa Allah babu wata soyayya babu mai taimaka maka a gobe kiyama kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna alkullatu nan wato shine alwuddu wal hubbu wan nusratu shine soyayya da ƙauna da taimake taimakekeniya to waɗannan duka babu su a gobe kiyama kullum ri'in kawai kullum eh, ri'in bi maka kasaba rahim kowane mutum abin da aikata shine zai tarar kawai babu mai taimaka maka li kullum ri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi kawai yawma firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani da koni masoyi da za a idan da akwai soyayya a gobe kiyama da taimake taimakekeniya da kauna to da iyayenka ne za ka nuna wajen ƴaƴan da ka haifa da matan da ka rayu da ita a nan duniya amma tun da kaga a gobe kiyama ma za ka guje wa iyayen in ka gansu ka guje wa ƴaƴan da ka haifa su ma su ganka su guje maka ka guje wa matan da ka aura a nan ka mata dukkan gata ita ma ta guje maka ka guje wa ɗanka da ka haifa shi ma ya guje maka to Allah yake to ku yi abinda kowa zai amfani kanshi tun ranar da babu mai taimaka maka babu ranar da mai sonka tun kafin ranar da babu mai sonka ya so shi ne allah maɗaukakin sarge ce fama lana min shafi'in wala sadiqin hamim a wata aya ya ce al'akhillahu yau ma'izin ba'aduhum li ba'adin aduwun illal muttaqin a wata aya allah ce innal ladina amanu wa Aminu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan to kaga Allah yace kuciyar ku ciyar duk wanda suka gina su a nan duniya ba don Allah ba to gobe kiyama za su zamanto makiyan juna illal muttaqin sai wanda suka hada soyayyarsu don tsoron Allah a cikin suratu Ibrahim Allah ya ce kulli ibadiyal ladina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal soyayya Allah yana ta kiran mu duk abin da zaka yi ka yi shi fa kafin kiyaman nan saboda haka da zarar rana ta fito daga mafaɗanta nan Allah ba zai karbi aikin kowa ba la tanfa'u nafsun nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi maza fi imaniha khairan ranar da rana za ta kullo daga mafaɗanta wanda da bai yi imani ba in yayi imani a ranar Allah ce imani ka ba zai amfane ka ba wanda da bai gabatar wa kanshi da wani alkhairi ba na dukiya ko na ayyuka sai da yaga rana ta fito daga mafaɗanta Allah ya ce ranan ba zai maka amfani ba wanda da baya sallah ya kula da sallah sai da yaga rana ta fito daga nan ranan sallolin ka ba za su amfane ka ba duk wani abin da zai amfane ka kafin a ga wannan sayin alama ta fitowa rana daga mafaɗanta to kun ga a wancan ayan Allah ce wa qatilu fi sabilillahi sai ya ce man ya kuridu Allah nan ma bayan ya ka mana jihadin da tsaluta yayi da jaluta har annabi Dawud alaihi salam ya kashe tsaluta jaluta a ƙarshen a kake, sai Allah ya ce kuma ya yi wallabi na amanu to an fito daga abin da muka nan azarta ku da shi to ranar da zaka ba wa Allah ba zai karfa ba ranar da babu masoyin da zai taimaka maka babu mai ceton da zai cece ka wal kafiruna kafirai a wannan ranar umu zalimuna sune azzalimai wani malami daga cikin sahabai ne ko magabata ko cikin tabi'i yace alhamdulillah da Allah yace wal kafiruna humuz zalimuna bai ce wal zalimuna humul kafiruna ba da da ka dan zalunci ka zama to kafiri kenan da ka zalunci iyali iyalinka ko ka zalunci wani ka to kafiri amma ka ce shi kafiri duk inda yake azzalimi ne amma ba kowane azzalimi bane kafiri ina fatan an gane wannan Allah madaukakin sarki ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hayyul qayyum Allah da ya umurni a yi sadakan nan a taimaka wa addinin nan shine Allah da la ilaha illa huwa babu abun bautawa da gaskiya sai shi alhayyu rayayye ne alqayyum tsayayye wanda kowa yake dogara zuwa gare shi wanda kowa yake jingina zuwa gare shi wanda kowa yake neman taimakonsa da bukatunsa zuwa gare shi shi Allah nan la ta'khudhu sinatun gengedi baya daukan Allah wala naumun ballantana bacci shi Allah kullu yawmin huwa fi sha'an kowane rana kowane lokaci yana cikin sha'ani kawai bi ma'ana da in kana da bukata ka zo kana roƙon Allah ko zaka ka fada wani hatsari ko zaka ka fada rami ko ga mota birki ya tsinke ka ta san marani da ka kira Allah kaga a wannan lokacin sai a ce yana bacci. kaga sai ka tafi rami kenan ina fata an gane ko to shi Allah din kullu yaumi huwa fishan kowane lokaci kawai gengedi ma ka san gengedi in ya fara kama mutum to zaka ga yana sha'afa abubuwa ba sa hankali shi baya tunani abun doyin bacci na so ya danne shi kadan kadan kadan da ya buge shi sai yayi baccin kawai to kaga idan ka zo wa Allah da rana aka ce yana nan in ka zo mai da dare a ce yana bacci to kaga wannan musibar idan ta taso da dare ga matsala ne kenan ko a ce yana kaidula ko a ce yana abin nan kaga Allah ba haka yake ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ya wuce nan ya fi karfin nan gaba daya lahu ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai na Allah ne wal ardi da abin da ke cikin kasai ta ya za a yi wanda duk abin da ke cikin sammai din nan nashi ne shine controlling nasu ke tafiyar da su ke sarrafa su da abin da ke cikin kasai da abin da ke cikin sammai na kasai din ta ya za a ce wannan yayi bacci ta ya za a ce wannan ma gangani ma ya dauke shi mazallabi ya shafa inda hu wa ya isa yi ceto a wajen Allah haka kawai kai tsaye ya je ya fara ceto babu shi duk wanda kaga ya je zai ceto to illa bi iznihi sai da izinin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san zai ceto babban ceto shine mai ashabatul kubra ko kafin yayi ceton me zai yi zai je yayi sujada ne a karkashin al'arshi ya yabi Allah da waɗansu kalmomin da a ranar ne Allah zai sanya wa annabi irin waɗannan kalmomin a zuciyarsa sai ya manzo Allah ji kawai yana yana su kawai waɗansu kalmomi ne na yi wa Allah kirari da yaba wa Allah idan ya yi su ya yi su ya Allah ce ka ya Muhammad irfa a ra'asa ka daga kanka haka ya yi ka roƙa an baka ka ce ka duk wanda kake so an baka ce kunci ina fata an gane ta ga manzo Allah ai sai da ya roƙi Allah tukuna idan manzo Allah ya zo ya tun ya ce ceton ya ce tun sai ya gudu ya koma ya yi wata sujadar ya fara kuma kirari Allah ce daga je ka sai ya je ya dawo kuma ya tsada ya dada kuma yin sujada kun gani Allah na tuba Allah ba a buga misali da shi amma ko kai ne kana da hali kana da mulki kaji wani ya zo ya wasa ka ya wasa ka ya wasa ka mamala sai ka kai ka ci da jikka bayar kawai ba tare da ka abun ya shige ka ne kawai ka tsumu ne kawai ya kaga ka mika mota da wani fili da gida kawai haka za ka kama a zo a wasa wata iyalinka wata hajiya a ce ita ce tattabarar aljanna mai shawagi eh, mai shawagi a cikin koraman aljanna da ne ya kaga kawai da ci an baka kujerar haji tattabarar ce za ki ga aljanna ina ne shi yasa in za ka roƙi Allah sai ka yi wa Allah subhanahu wa Allah ba wai shi irin mutum bane da wai dan ka masa a'a shi Allah yana so ka gabatar da ka girmama Allah ka nuna shi kadai ne bashi da abokin tarayya shine mai bayarwa shine mai hanawa ba ka da wani in ba shi ba ka zo kuma ka yi wa manzansa Muhammad sallallahu salati ka yaba wa manzan Allah ka masa salati sannan kai ka shigar da naka bukata kaga ko tahiyya kake a ne ce at lillahi az lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi sai ka kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barkatu kace assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina kaga sai da ka bayar ai duk abin da zaka sai ka fara innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyati wa man tabi'ahum bi ihsan ila amma ba'd sai ka shigo da naka bayani ina fata an gane to kullum sai ka ba a eh, ka ba Allah sai ka yaba masoyin Allah din annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka shigar da naka bukatun to babu wanda isa a gobe kiyama in ka ga an yi ceto wani ya zo ya yi ceto to ceton nan ba bisa ra'in kansa ya je yayi ba a'a sai da Allah ya masa izini shi ma wanda za a cetan sai in Allah ya yarda da maganarsa da ayyukansa illa man radiya lahu qawlan sai wanda Allah ya da maganarsa to babu wanda sai ce to a wajen Allah gobe kiyama illa bi iznihi sai da izinin Allah shi Allah ya alamu ma baina aidihim ya san dukkan abinda mutane suka gabatar na alkhairi wa ma khalfahum da abinda suka bari na sharri suka gabatar na sharri duk Allah ya sani in ka ga har Allah ce yi mawa ne yayi izini ai mawa ne ceto Allah a cece shi to Allah ya san abin da ya gabatar na alkhairi wala yuhituna bi shay'in min ilmi babu wani wanda ya isa ya aikata wani abin da Allah bai san da shi ba duk abin da mutane suke aikatawa ilimin Allah da sanin Allah yana zagaye da wannan abin kawai ina fa wala na bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a sai abinda Allah maɗaukakin sarki ya so ko kuma yan adam babu wanda ya isa ya zagaye sanin Allah ilimin Allah babu kawai sai dai abinda Allah ya so kai ya ɗan gutsura maka kawai a dan ba ka dan kadan ka rika tsalle kana cin abinci da shi a ce professor ne fa kai like Allah doctor ne ya fi ka ina fata an gane wani profesor ma in ka ɗauko shi sai ce maka a ni na kware ne kawai a Qur'ani ulumul Qur'an in ka zo fiƙo ya ce maka bai sani ba in ka zo gado ya ce maka bai sani ba idan ka zo abin eh, hukunce hukunce sake ce bai sani ba shi abun nan kawai wani profesa idan ka ɗauko shi ya ce shi ya kware wajen a aure da sake kawai karka tambaye shi wani abu in ba wannan ba wani profesa idan ka ɗauko shi ce maka shi ya kware ne kawai akan sanin jinin al'ada na mace nan ne ya kware nan ne ya PhD nashi nan ne ya yi masters nan ne ya yi abu nan in ka tambaye shi wani bangaren bai sani ba ka tambaye shi balaga zero ka tambaye shi nahau zero ka tambaye shi sarfu zero ka tambaye shi aru zero ka ce maka to a karamar kala mun kai profesa da Allah mun zo rabon gado ne ce a ai ni ta bangaren jinin al'ada na na yi tesis ashe kaga Ɗan ilimin ma ɗan haka ne ko ilimin na magabata bai kai ba imamu malik za ka zo ka tambaye shi wani fage bai san maka bai sani ba ka tambaye shi haki, ka tambaye shi saki ka tambaye shi gado ka tambaye su abun da shi yasa ake kiran su al'a'imma ko ina sun taba kawai ina fata an gane ko to mu ne muke zo mu kusuro daga maganganunsu ka ko maganan shafi'i ka jona anan nan ka kana abu hanifa ka jona ka kana imam malik ka jona duk inda ka jona sai ka rubuta reference a kasa ka ce ga inda na dauko a duba mu wadda malik ko ba haka ba a dubo hashiyatul adawi a dubo muktasar khalil a dubo kaza kaza kaza shine fa zaka je jona maganganun su kai ka je baba na kai defending kai ta cin abinci <laughs> ai ne wannan wajen harasa maganganun malamai ba da abin nan da a ba da reference zuwa ga maganar su haka za ka samu a tsinko a tsinko a tsinko a tsinko na a tsinko misali maka gudu ka kalli wata magazin ka ɗan yanko maganar wani ka faɗi eh, ishu ɗin randa shi wannan magazin ɗin yaushe ne aka buga ta na wace shekara ta jona kawai ce allah ba ina fata an gane to haka za ka tarar Allah ce babu wanda yake sai ya ce wai zai zagaye sanin Allah fa abu a Allah shine khalaqal insana allamahu bayan shi ya halice ka shi ya sanar da kai wani dan bayani abinda baka sani ba kuma yake wa fauka kulli zai ilmin alimun har ka koma Allahu a'lam in kana da ilimi wani ya fi ka shi ma aje can din akwai inda shi ma zai mika na sama da shi har aje a kure wanda duk ka tambaya ce Allahu a'lam an kure kenan an bar wa Allah sani ina fata an gane ko shi Allah nan wasi'a kursiyuhu samawati kursiyunsa kujeran shi ya yalwaci sammai da kasai ya fi sammai da kasai girma amma duk da haka wala ya'uduhu hifzuhuma Allah baya wato kiyaye abin da ke cikin sammai da kasai da tafiyar da su da sarrafa su din nan baya gagarin Allah subhanahu wataala wa huwa al-aliyu shi Allah din nan al-aliyu madaukaki ne al-azimu kuma mai girma ne game da ayatul kursiyu akwai ah, bayanan malamai kwarai da gaske a ah, masu yawa na farko ayatul kursiyu a ah, wannan ayatul kusu da farko hadisai da dama sun yi bayanin fararanta na farko ita ce wannan ayatul kusu ita ce shugaban ayoyin alkur'ani gaba daya sayyidu ayil qur'an ita ce shugaban ayoyin alkur'ani ita ce a gaba ya zo a hadisi cewa ayatul kursiyu kadai tana daidai da wansat ɗin alƙur'ani kashi ɗaya bisa ukun alƙur'ani ta adilu fulusar ƙur'an ayatul kursi tana daidai da wato inda za ka raba alƙur'ani kashi uku ita ta ɗauki kashi ɗaya wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wanda ya karanta ayatul kursi da safe Allah zai kare shi dukkan yinin nan daga zai samu kariya daga shaidanu daga masu sihiri daga masu kambun baka daga mayu in mayu daga duk wani sharri idan mutu ya karanta ayatul kursi da safi zikiri na safe din nan Allah zai kare shi dukkan yini sannan idan da yamma ya karanta Allah zai kare shi zai katangance shi daga dukkan wani sharri har dukkan tsawon wannan daren safi din shine ka karanta su bayan sallan asuba lokacin da ka zauna kake zikiri take su eh, subhanallah subhanallah wurudi na askar na bayan sallah wannan kuma bayan maghrib immediately ana idan da maghriba ka zauna kuma ka karanta su ayatul kursi din to kariya ne gaba daya daga dukkan wani sihiri da sabbu da duk wani al'amura manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani kariya ne daga dukkan shaytani ina fata an gane ko bayan haka mun san kissan Abu Hurairah radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi lokacin da aka bashi ya kiya ya rika lura da baitul mali na musulmi baitul na musulmi abu huraira yana zaune yana tsaron baitul mali na musulmi sai ga wani dattijo tukun tsoho ya zo ya shiga sai ya je ya sata ya ɗebo daga dukiyar baitul mali yana fitowa ma mala abu huraira ya damke shi ya ya ya ya ya kama abu huraira wani irin uzuri da menene abu huraira ya ya masa ya bashi ya tausaya masa kai ya tausaya masa ya bashi ya tafi sai da aka waye gari manzo Allah sallallahu wa Huraira ya je majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kira shi ce zo jiya waye ya zo maka dinna ce wani da bibi ne ya Rasulullah na ah, shiga shiga shi wallahi ya bani tausayi sai na bashi ya tafi ce zai ga zai ya daga dawa wa gari ya shiga ya dauko kuma ma mana abu da ya kama shi da ya kama sa wani irin uzuri da complain ma mana sai da ya fi na jiya kawai Tausa ya matan da abu huraira ya yi a yau sai da ya fi na jiya ya bar shi ya tafi ya dada zuwa majalisin manzo Allah daukan karatu ana zama Allah ce ya mutumin ka ce ayya da ya rasulullah yanda ka fara zai sake da wannan zai sake da ah, abu huraira wani irin tsoho ne wannan ya dada dawa ya shiga ya sakan kuma ya fito da ya kawo abu huraira wani uzuri sai da ya fi na jiya da na shekaran jiya mamala kuma tausaya masa da yayyaba shi din sai da ya fi tausaya masa da shekaran jiya da jiya wace je ka zai tafi sai don ce da ya ce abu huraira ce ka gani ne da zan zo so goma nan sai na kawo maka uzurin da zaka gamsu da ni amma un ga maka abin da zai raba ni in ba ka so ku zo na je ka rika karanta ayatul kursi ba na ka gani ayatul kursi ya ce eh abu hurairah ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a majalisi yana zare ce ya mutum ka abu hurairah ya da ya rasulullahi amma faga abun da ya ce mu ya ce ya yi gaskiya amma baya imani da shi ƙarya yake baya imani da ayatul kursiyu amma abin da ya gaya maka in ba ka son ya dawo ka karanta ayatul kursiyu ya rasulullah wani dan tije nake shedan inna lillahi wa inna ilaihi shi kanshi ya yadda ayatul kursiyu protection kariya ne akwai da aka sirrince shi ake sai ke sai kaga ai ta dauke maka kuɗi ai ta dauke maka kuɗi akwai wanda ake sai sa, ah, inda ake tura shedani ko aljani a ce ya je ya kawo kuɗi kaga kuɗi sun fada kero su yake na wani ne ya dauka to za ka gani da ya aje kuɗi a ɗauka da ya aje kuɗi a ɗauka wani yansu Allah yana jarraba su da wannan sihirce sihirce a yi a haɗa mutum da wani abu imama ka aje ku da yayyar ka hada ka rigima da matanka ka ce barauniya ce ya za a yi yanzu yanzu na aje wallahi ba ita bane wani ko da sef a ƙasa ka ka tona a ɗakin ka ka tona sef ka fashi can kuma ka dora gadonka a kai sai in za ka ɗauka ka ɗaga katifa ka buɗo wajen ka kulle ko ba a ka buɗe babu mu kulle a hannu kwa in ka zo sai ka samu an ɗiba kuma ka kulle ɗakin ba wanda kake ba shi sai ka samu an ɗiba waɗansu a ta diban gwalagwalai na mata wallahi duka sihiri ne da shekaru za su shigo su ɗauka ne kawai zai penetrating ne kawai shi bango ko menene baya tare shi Allah ya ba su wannan fawa ne to duk abinda mutum zai karanta ya rika ya ajiye ya rika karanta su ayatul kursi nan, yana azkar nan, bismillahil ladhi la ilaha illa huwa lokacin da zaka ajiye abu karanta ayatul kursi duk Allah madaukakin sarki yana kawo kariya daga irin fitin waɗannan halittu ina fata an gane ko sannan kuma inda Allah maɗaukakin sarki ya ce la kudu sinatun wala nawmun wato gyangyaɗi ko bacci baya daukan Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo maka aya ta gaba da za ta nuna maka alaman e dole ka yi din a baccin da ba baya daukace ta lahu ma fi samawati wa ma fil ba ku tuna shi ne fa yake rike da sammai da kasai da abin da ke cikinsu shi ne wanda yake gudanar da al'amuransu kamar yana tambayanka wanda yake rike da sammai da kasai ya kamata a ce yana gengadi ko bacci to idan ya yi bacci din shi ne yake rike da su me zai faru za su yi collapsing ina fata an gane ko wato aya ta biyu ya ta maka ta wannan gaba ta biyu din domin annabi Musa alaihi salam wata rana ya zauna yana tunani a zuciyarsa ki kai su Allah baya bacci su duba kai mutum goma bai da aka kada su a ofis ko yara goma in ka same su a gida ma mana sai sun fi ma ka sun hana ka duka wani jin daɗi ma mana wannan ihu ta nan baba wannan ihu ta nan wannan complaint ta nan wannan baba kan in dai kana gida za ka yi bacci sai an sai an yara wani sai ka ce su tafi wasa can ko kuma in Allah ya hore ma muhalli kai wani gefen ka can inda in kana bacci ma ba mai ba mai sani to amma mu duba sammai da kasai bakwai da sammai bakwai da abin da ke cikinsu da abin da ke karkashin kasai da abin da yake tsakani da mutane da dabbobi da duk wata halitta a ce kullum Allah yana jin magana wannan yana jin addu'a wannan yana jin roƙo wannan ya san wannan zai warkar da wannan kullum waɗannan abubuwa ba kuma Allah ce baya gajiya wa ma masana min lughu gajiya ba ba ta samu annabi musa irin wannan tunanin ne ya zo masa a zuciyarsa a wata riwaya na na malaman tafsiri suka ce ya tambayi mala'ika ne ce kai yanzu Allah baya bacci irin ayyukan nan da yake yi sai Allah ya suka ce eh, hai Allah ya turo mala'iku su hana annabi Musa bacci na kwana uku su shagaltar da shi su dauke masa bacci can bayan an dauke baccin na kwana uku sai suka nemi wata riwaya ta ce kasko ne aka ce annabi musa ya rike kasko ɗaya a nan da ruwa ya rike ɗaya eh, kasko ɗaya a hannun hagu da ruwa wata riwaya kuma ta ce kwalabe aka ba shi haka da wani abu a cikinsu aka ce ya rike manya-manyan kwalabe da gilashi shikenan sai aka ce ya rike su to shikenan sai aka sako masa bacci kaga ai dole in kai kwana biyu ba kai bacci ba ran baccin ya ɗauke ka to haka Allah ya yi wa annabi Musa alaihi salam annabi Musa yana gengedi kamar in za su fado hey hey ya tsaya yayi haka ya rike su can gengedin yana shigo shi yana shigo shi yana shigo shi ma malam can da bancin ya kama shi yayi kabau kawai sai ya bugar da su gaba ɗaya suka yi karo suka fashi to can da ya farka ya aka ce masa to Allahn da kake tambaya baya bacci da yana baccin da sammai da kasai haka za su haɗu su yi karo ma malam su rugurguje gaba ɗaya da ranan babu wani abu mai rai a cikinsu so bi ma'ana rashin rugurgujewan sammai da kasai da wasu da karonsu shi ke kara tabbatar mana lalle allah baya bacci wata aya allah maɗaukakin sarki na ce wa yamsiku sama'a an taka a fil ardi ko Allah shine ke rike sammai saboda ya hana su kada su faɗi a ƙasa su hausu ne su ragargaje su ke. wannan yana nuna mana tabbas eh Allah in baya bacci da tuntuni din sun hausu ne wannan shine inda dalilin saukan wannan ayin tambayar annabi Musa ne da ya mala'ika Allah baya bacci wata aka ce shi ya zauna yana tunani da yake Allah masanin abin da ke cikin zukata ne ya turo mala'iku don a nuna masa practically da Allah yana bacci daga abin da zai faru da sammai da kasai kamar yadda abin da aka bashi ya rike din nan suka yi karo suka tarwatsu wasi a kursiyu samawati wal arda kursiyun Allah kursiyun akwai al'arshi al'arshi shine karagan nan da sarakuna suke zama a kai wannan shine ake kira al'arshi kursiyun kuma yar kujeran da in in mai mulki yana zaune ai akwai inda yake na dora dan kafan shi haka to shine wannan ake kira kursiyo, shi kuma inda yake zaune kan karagar shine ake kira menene al'arsh to inda yake dora kafan kawai aka ce wasi'as samawati wal ardh kursiyun kawai inda ake dan dora kafa inda Allah yake dora kafan shi inji yadda tafsiri yayi bayani manzo Allah sallallahu alaihi bayani a hadisai ya fi sammai da kasai girma gaba daya ina fata an gane ko hadisai suka nuna annabi sallallahu alaihi ce idan Allah ya dora kafan shi akan kursiyun nan to zaka ga saboda nauyi kaman keken doki ne a cika masa abu kaji yana irin wani ƙara yana batsa kamar iri yana ƙara din zai tsinke din zai fashi baka idan Allah ya tsora kafan shi akan wannan kursiyu zaka ga bi ma'ana kuma ku duba an ce sun fi sammai da kasayyarwa da fadi amma za su matsu su matsu su matsu kaman kai ne walillahi almasalul a'la ka tsora kafanka akan wani abin da kafanka ya fi shi nauyi kaga yana kokarin tsinkewa ko ka hau wani gadon da misali eh, nauyin ka ya ka ji abu nan sun ja kawai screen din kamar za sun buɗe kamar za su tsinke ka ji suna kat kat kat in nan kamar zai tsinke to haka idan Allah ya ɗora kafan shi akan kursiyo to idan aka ce kursi wajen ɗora kafan kawai ya fi sammai da kasayyalwa ina ga shi al'arshi inda Allah ya daidaita a kai kina fata an gane ko Shi ne inna samawati wal ardi fi fi jawfil kursi aka ce sammai da kasai ɗin gaba ka tattara su suna cikin kursiyu ma kawai shi kuma kursiyu ya fi sammai da kasai yalwa gaba ɗaya shi kuma kursiyu ya fi sammai da kasai gaba ɗaya sammai da kasai suna cikin kursiyu shi kuma al'arshi ya fi ma eh, karagan mulkin Allah ne inda Allah ya daidaita ya fi a ah, shi kursiyun ma girma lokacin da wannan aya mai albarka ta sauka wasi a kursiyu samawati wal har? sahaban manzon Allah suka tambayi suka ce ya rasulullah ya manzan Allah hadha kursiyu wasi a samawati wal har? fa kaifa arsh idan aka ce inda kawai kursiyun Allah inda yake sa kafan shi ne kawai ya fi san mai da kasayyalwa ina da shi al sai Allah ya saukar da aya wanda take cikin suratul nisa yace mhm, wa ma qadarullah hakka qadari lalle mutane ba su ba sa ɗaukan Allah a yanda ya cancanta su ɗauke shi ba su san Allah yanda yake bane haka kadar sai Allah ce ku tuna fa wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi Allah ya buga misali ce ba su san Allah yanda ba ba sa wato ba sa kimanta Allah su girmama Allah kamar yadda ya cancanta ba su san girman Allah da girman zafin shi ne. Allah sai ya buga mana misali ya yace mutuna sammai da kasai guda bakwai din nan gaba ɗayan Allah ce haka zai rike su kamar yadda za a je maka waɗansu sulan la'akari su sannan sammai bakwai din nan matuwiyatun biya mini ne yadda za ka naɗa fefa haka fefa ka nada wani fallen takarda kawai ka rike su haka Allah zai nade sammai bakwai ina ya rike su da hannun daman shi haka zai rike su da hannun daman shi ka san yar fefan da ka nade ka rike zaka je lecture kuwa ai ka san ka fita a hannun ka kawai je to sammai bakwai haka Allah zai nade su ina fara wa samawatu matwiyatun bi yaminihi sai Allah ce subhanahu wa ta'ala amma yushriku wato Allah ya tsarkaka ya wuce inda kowa yake zato ballantana ma har a yi shirka da shi a wani hadisi wanda abu huraira ta ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace masamawatu sabu fil kursi illa kadarahim sab'atin ulqiyat fi tursin yace sammai da kasai innan guda bakwai compared al'arshin Allah idan za ka auna su da girman al'arshin Allah sammai din nan da guda bakwai din nan kaman ka ɗauki waɗansu silalla ne haka ƙanana guda bakwai ka jefa su cikin wani eh, tire haka tire tire irin mai faɗi nan da ake zuba abinci ya za ka gansu ya ce haka kursiyun Allah haka za a tattaro sammai da sai duka a jefa su a kai ka gansu kaman 'yan silalla aka jefa kan taburma kursiyin Allah ya fi su a wani hadisi manzo Allah sallallahu ya ce kursiyu sammai da kasai ga kursiyun Allah kamar mutum ne a bashi ɗan sanin laka ya jefa su a wani da fili haka kamar filin kwallo ka je ka jefa ɗan sanin haka ta ya za ka a ya za ka gan in ka haɗa auna su da filin to haka kursiyun Allah yake shanye waɗannan sammai da kasai gaba ɗaya idan da za ka jefa kamar ka jefa ɗin su a filin kwallo ne kawai saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna muje na la ikraha fi din la ikraha fi din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم wannan aya mai albarka la ikraha fi din innan tana da sababi tana da dalilin sauka tana da tarihi dalilinta wani mutum ne da yake madina minal ansar mutanen madina waɗansu malamai suka ci a'a abun ya shafi mutanen madina ne da yawa ba mutum ɗaya ba ne menene ya faru su kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun san christianity ya riga zuwan musulunci haka addinin yahudu ma ya riga christianity zuwa to shi addinin musulunci da ya zo ya tarar da waɗannan addinan guda biyu a lokacin bayan sun lalace sun gurɓace sun tsofe ya tarar da christianity ya tarar da yahudanci addinin musulunci idan yan uwa a nan akwai wanda suka karanta kisan Salmanu farisi suka san dalilin musuluncin shi musuluntan shi za su san christianity na asali ya daɗe da lalace domin salmanul farisi mutumin farisa ne iran su asalin ƙasan iran majusawa ne masu bauta ma wuta shi mahaifin salmanul farisi ba majuse ne ya samu mukami sosai a wannan akidar yana cikin manya-manyan masu bin wannan addini yana da rank rank din ne yana cikin masu kura wutan da rura ta in sun in ta kusan mutuwa aikin shi kenan in wutan ta tana ci tana ci tana dan sauka za ta mutu ya zo ya kara kura ta kawai to kafin ka kai wannan mukari sai ka ci kwakwa addini sai ka yi waɗansu abubuwa da yawa to shi salmanin farisi sai tafiya ta kama shi ya irin ƙasashen sha syria yana dawa sai ya ga wani coci ya shiga yadda ake yanda ake bautan a coci yadda ake bauta yadda ake bauta kai sai ya ga lalle wannan addinin ya fi nasu na bauta bauta da mahaifi shi ke kai to sai ya zauna ya yi almajiranci a gun wannan limamin na coci ɗin inda ake bauta kenan ya yi almajiranci ya yi ta koya ya yi ta koya ya yi ta ibada ya yi ta ibada ya yi ta ibada kaga sai ya zamanto mai bin menene addinin annabi isa to da wannan malamin ya zo rasuwa sai salmanul faris ya ce akramakallahu da wa za ka haɗa ni a doron duniyan nan wanda in baka nan kunjiya hannun shi in gaba da almajiranci da koyon wannan addini sai ya ce babu wani wanda yake kan wannan addinin sai dai ka je wata ƙasa ya tura shi har can wani gari nesa amma nan area ya ce babu wanda yake rike da addinin na gaskiya babu shi sai mutum kwaya ɗaya kawai ya yi rifarin ɗin shi zuwa ga wani gari can din ma da ya je ya rike shi ya ce wani ne ya mun wasiya un zo wajenka shi ma ya ci gaba da almajiranci yana karanta addini yana karanta addinin annabi isa alaihi salam da ya zo da shi shi ma malamin da ya zo mutuwa salmanul faris ya ce masa akramakallahu da wa za ka haɗa ni bayan ka mutu Yace, babu wani a duniya da yake rike da addinin nan na gaskiya babu shi babu shi sai dai ina maka wasiya akwai wani annabin da zai fito a ƙarshen zamani ga inda zai fito ga yanda yake ga sunan shiga duka ya bashi ku duba tun kafin annabin a aiko shi ba an nuna christianity babu ya lal addinin annabi isa din an gurbata shi an distortin nashi an rikirkita shi babu kawai yace wancan malamin na karshe shine kawai na karshe da yake rike da shi na gaskiya da ya mutu yace babu ma wani da salmanin farisi aka gaya masa cewa wanda zai fito din gashi gashi eh, bai sani ba dai amma gashi zai fito ne ya kwatanta masa ya ga lalle daga mutanen da dabino yafi yawa garuran ya ga ko makka ko madina ne Salmanu farisi sai ya tsaya yana jiran fataken makka masu zuwa rihilatar shita'i wasai suna zuwa kasuwanci suna zuwa kasuwanci sai ya tattara duk dukiyar da yake da shi ya nemi mutanen makka don girman allah zai bi su akan ya ba su duk abin da ya mallaka su kawo shi makka su kuma da yake sun ci amana ya suka zo suka sai da shi a matsayin bawa ma wani ba yahudi na jin a majina yana yi wa ba yahudin nan aiki yana yi wa ba yahudin nan aiki wata rana yana kan bishi yana ɗebo masa dabino yana yanko dabino ogan shi na ƙasa sai ga wani bayan ya zo a guje ko ya ce yana yi ma wannan ka ji wani bala'i da ya taso a makka wai wani mutum ne yake cewa shi ne annabin ƙarshen zamani ya kullo ka za a yi salmanu farisi kaɗan ya sake bishiyan ya fato dama abin da yake mai jira yake nema kenan sai ya ce eh kai ci gaba da aiki na san irin yana ana tattauna ka sa baki din rashin kunya ne aka tsawatar masa to dama duk an gaya masa sifofin manzan Allah yana karɓan kyauta yana ci baya cin sadaka ba za za ka za? Salmanu Farisi dai a takaice yi hanyar da zai haida je wajen manzon Allah salsala a zuwan shi na farko ya je masa da kyautan dabino ya yace sadaka ya ce ga sadaka ya ga manzon Allah bai ci ba ya raba ce ɗaya kenan aka kwana biyu ya ɗebo wannan da biyu ne ya kawo sace ga kyauta ya gama za Allah shine fes da ya ci na farko da ya ci ya ce biyu kenan sannan an ce masa akwai hatimin annabci a kafaɗan manzan Allah sai kullum idan ya zo je manzan Allah ya ɗan tashi yana zaga ba manzan Allah yana ɗan leka yana ɗan zaga yana sai manzan Allah ce kai yana so ga hatimi ne na annabci na sai annabi ya bude mai ya gane ce ashhadu an ilaha illallah wa annaka rasulullah ina fatan an gane asali kenan to waɗannan to kaga yahudawa da suka ji annabi zamani zai zai zo ga inda zai fito su sun karanta a taurawa mubashiran bi rasulin ya'ati min ba'di ismu amadi sai suka yi sauri suka zo madina da duk wurare irin su ta'ifa su su eh, abin nan suka yi dominating wajen domin suna expecting annabin zai fito daga cikin su ne su yi saurin imani da shi sai aka zo sabanin yadda suke zato sai annabi ya fito daga cikin larabawa wanda suke ganin su gidadawa ne menene waɗannan ya za a yi annabin karshen zamani fito cikin wannan sai suka shi annabi hasadan min indi an don hasada kawai to a takaice takaicewa mutane madina ta inda suka yi makwabtaka da su yi makwabtaka da kristoci laraba su yi makwabtaka da yahudawa to waɗannan laraba madinan da ayar nan la ikraha ta sauka a ta dalilin su su da annabi ya zo da musulunci ya suka musulunta amma ƴaƴansu waɗansu suna bin christianity waɗansu suna bin addinin yahudanci suka yi suka yi su musulunta suka ki su iyayen suka musulunta shine suka je suka tarar da manzon Allah suka ce ya rasulullah sai mun kirsa sama ƴaƴan mu inna wallahi sun musulunta sun bar addini yahudu da na christianity din nan sai aya ta sauka ta hana su sai aya da ta sauka ta ce la ikraha fid kada su yadda su tilasta ma ƴaƴan nan nasu ko su tilasta ma wani wajen shiga addinin musulunci shi addinin musulunci addini ne wanda ake so mutum ya shige shi bisa gamsuwa bisa ra'in kansa bisa yardan kansa ba addini bane da za a zo a ruɗe ka da kuɗi don ka shige shi a ruɗe ka da abin duniya don ka shige shi a tilasta maka don ka shige shi Allah ya hana Allah ce kad bayyana rushdu min al-ghayy shiriya dai ya bayyana daga baka ko kai ne ka ga rayuwar kafiri ka ga rayuwar musulmi za ka san lalle akwai bambanci Allah ce da shari'a ta bayyana karara bata magata ta nan karara to kar ku tilasta ma wani wajen shiga addinin musulunci faman yakfur bi taguti duk wanda ya cewa wa tagutu inji Allah wa yu'min billahi yayi imani da Allah to faƙadistan saka bil'urwacin wuska wannan ya riko da kakkarfar igiya eh, wanne ne ke igiya mai karfi a nan shi ne wato musulunci al'urwacin wuska waɗansu malamai suka ce shine ne ilaha illallah igiya ce da in kai riko da ita baka baka asara duniya da lahira ba ka nadama ba a samun rija a kanka babu wanda isa ya tumbuke ka ya tsinke ka ya raba ka da wannan igiya shine al'urwatul wuthqa igiya mai karfi kenan amma duk wanda ya rungumi wani addini wanda ba musulunci ba to idan guguwar duniya ta zo ta kada sai ta raba shi guguwar daloli in ta kada sai ta raba shi guguwar abun nan kujera in ta zo sai ta raba shi guguwar son mulki in ta kada sai ta raba mutum amma idan mutum yana rike da addinin musulunci nan kamar yadda manzo ce abdu alaihi bin nawajis din nan duk guguwar da ta kada sai dai ta buga ta kyale ka lauki sama igiyar nan ba ta taba sunkewa har abada wallahu shi Allah samimun mai ji ne alimun masani ne bayani akan wannan menene at-tagut da Allah ce faman yakfur bi taguti wanda ya kafurce wa dagutu menene dagutu malamai suka ce at-tagutu amun fi kulli ma ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadati min matbin min matbu'in aw tabi'in duk wanda ake bautata masa bayan Allah ake masa wata irin biyayya kuma shi yana mai yarda da biyayyan shi ma mai masa biyayyan yana gamsuwa da biyayyan da yake masa shi ma wanda ake bidi ya gamsu da biye masa da ake yi a kan tafarkin da ya saba wa Allah to wanne ya zama to tagut sai malamai suka ce ɗagutu suna da yawa amma manya-manyan su guda biyar ne na farko iblis biye ma umurnin iblis da tafarkin iblis ya hana ka ka hannu ya umurce ka idan kana biye ma umurnin iblis to babu shakka kana bauta wa abu shi Allah ya ce alam a'ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitana. إنه لكم عدو مبين wa'ani اعبدوني هذا صراط مستقيم bai yi alkawari da ku bane ya ku ‘yan adam cewa ba za ku bauta wa shaidan ba cewa shaidan ɗin nan makiyi ne mai bayyana tsiyayya karara a gare ku ba ce in kun zo duniya ku bauta mun ba bauta mun shine ma ta farke madaidaici wannan iblis kenan sai shugaba da Allah ya bashi shugabantar mutane ya tafiyar da shugabancin da dokokin ƙasan saɓanin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya zamanto ne, shi ma ya zamanto ya zamanto attagu shi ne Allah ya ce alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika Wa'uridu na ambyata haka mu ila sabutu wakar umaru an ya furu biyu. Wa'uridu shaitanu an yi zillahu balalan Na ukunsu shi ne shugaba alƙali mai hukunci da yake hukunci da dokokin Allah sai ya zo ya saɓa yayi hukunci da wata doka daban wanda ba ta Allah ba yayi zalunci Allah ce wa man bi ma'an zarar anzalallahu fa’ula ita humul kafirun humul zalimun humul fasiku. sai na uku na hudu wanda yake iddi'a'u ilimin kai, wanda yake ganin cewa yake rayawa ya san ilimin gaibi ya san abin da ke ɓoye su ne bokaye da ƴan duba in kayanka ya bata sai ka je a duba maka a ce yana can wani daji a katsina a je wajen za a gani shi kuma yana nan ce maka ya san inda abun yake ko can wajen kebi ko hanyar abuja ko a jego kaza za a same shi to shi ma duk wanda ya nuna ya san gaibi wannan kafiri ne ɗagutu ne wanda suka bi shi a haka suka yadda da bayani da yi sun biye masa akan wani suma suna bauta wa ɗagutu Allah ya ce alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi rasada sannan kuma yace wa inda hu zai zaibi la ha illa huwa har a ƙarshen wannan aya na ƙarshe shine wanda ake bauta masa kuma ya yadda da bautan da ake masa ya zama to dagu mabiyan shi da suke masa su mabiya dagu din shi dagu din sun mabiyansa sune masu bauta wa tagut bauta shine ka yi wa mutum biyayya ko malami ka masa biyayyan da har ta zarce gona dama tagut ɗin ai keta haddin Allah ne inna lamma taghal ma'u kalla innal insana la yadaga an ra'ahu at-taghawatu daga nan aka samu dagutu din to mutum ka yi tabbin shi ya je ya ce ka ne kawai a kashewa ne ya baka fata ya baka umarni wai kai almajirin su ne menene ka je ka zartar wai wannan abun sabo ne na Allah baya kan shari'a ka je ka zartar ka bauta masa Shi ne fasarar da manzo Allah ya yi wa Adi binu Hatim da annabi ya fassara ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illa huwa yace ya rasulullahi ajiyu bin hatim yace ai da da muke kafirci ba muna zuwa mu musu sujada mu bauta musu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ah, shugabannin cocunan ku da na yahuda ku da na kristiyaniti ne ba sa umurtan ku da abu ku je ku yi ku bi umurnin su kai tsaye yace eh muna yi ba sa ce sun gafarta muku zunubai su dafa kanku suka ce eh suna yi ba sa halatta muku halal a haram ku haram ku halatta haka ne ya za fa zalika ibadatukum iyyahu ai wannan shine ka bauta a mutum Allah ya ce kai wani yanzu ya kama ka doka ce kar kai ko Allah ya ce kar kai wani ya kama ka doka ce kai kai ka bi shi kuma ka gamsu ka yadda shi din da ya sa ma dokan da kai wanda ka bi ka zama tota waɗannan su ne a tawarit da fata Allah Ubangiji ya rufa mana asiri wannan suka ce bokaye ne tsalla kawai tawagit wanda shaidanu suke kawo masu maganganu su sato maganganu suna gaya musu su kuma suna mutane suna zuwa musu da fata Allah Ubangiji ya rufa mana asiri ya tsare mana imani amin ya rabbal alamin assalamu alaikum assalamu alaikum mutum ne da ai shi saki ana amfani da lafazi da ka furta ne ba a amfani da niyya niyyanka wannan tana can wajen Allah amma a zahiri lafazi matan mutum ta sako, kuma yana daga cikin abubuwa guda uku da ba a wasa da su ba a wasa da saki ba a wasa da aure ba a wasa da ‘yantawa idan ka cewa bawanka tana da bawa ka kira shi ka ce kai zo yau na ‘yanta ya kai da kaje kai wasa nike da Allah ya ‘yantu ina fata an gane saboda haka ta samu sai ya samu darasi a nan Allah sa saki ɗaya ne da ya yi biyu in ɗaya ne sai ya zama ta ya samu darasi a kiyaye wasa wani wasa ne zai daɗi tsakanin mutum da amarya sa rai ce na zabe ni ai wasa irin wannan ai ba a kawo sake kusa sam Allah rufa wani shi ba da mutum ne ya saki matarsa da ba akwai saki kusa kanu na sai ya kara kara mata da so ta ba ta masa rai na daga baya ya yi nadama to da ya ba zai mutu saki so tun da ya tsaka kuma ga yaran ka ya ina yana so ya laɗe ne watakila karafin jiya da aka ce saki in ka dunkula saki out of hanga eh. to amma shi wannan ai yayi biyu ne da ai can uku ne ake dunkula a mai da shi nawa a mai da shi daya yanzu yana so a shafi shi ina da tafi da tafi ya zaune da gaira hunde? haka Allah ya fa in sallaka fala tahidu lahu in ba du hatta tankiha zawjan ghayra wanda ce malam kamar da aka ce idan mutum ya zaune da iyalinsa ita ce ta mutum cewa ta rike yara to malam idan yaro yana da babu ba za a tafi shi ba zai zauna ba a yaro ba a tambaye shi ya zaɓi kaga mace mace idan uwa tana rikonta har ta balaga ta kai aure lokacin da za a aure ta ita tana hannun ba amma ɗa namiji ne idan ya girma ya balaga to nan ne za a tambaye shi ya zo ya zaɓi ce da wa zai zauna wa ya fi zaɓa zai zauna a wajen shi hannun mahaifiyar shi ne ko hannun mahaifin shi ne to idan ya zaɓi cewa zai zauna da mahaifiyar shi ne to ana son da rana gaba ɗaya yana tare da mahaifin shi saboda mahaifin shi shine zai koya masa sana'a shine zai koya masa aiki shine zai fita abin nan to da ranar shari'a ta ce ya kasance tare da mahaifin shi ana tasowa aiki da gun wane ne gun mahaifiyarsa idan kuma yace ya zaɓi zama da mahaifin shi da mahaifin shi ne to sai ya tattara ya koma can amma ya rika samun lokacin da zai rika zuwa wajen mahaifin ko idan aka taso sai ya zo ya idan ya taso da rana aiki sai ya zo ya ga mahaifiyar shi ya dan zauna da ita da dare sai ya tattara ya koma wajen mahaifin shi can dakin shi yake can zai kwana amma mace gaba ɗaya a hannun mahaifiyar ta saboda me ya yi da shari'a mace ai za ta koyi girki ko za ta koyi ladabi ga miji yadda za aure ya al'ada dole uwa ce za ta koya mata wadannan abubuwan ta mata training shi kuma namiji mai nema ne mai fitowa ne a yi fafutuka a yi kujuba kujuba wajen nema to dole yana tare da mahaifin shi ya koya masa irin sana'ar da yake yi kullu yana tare da shi yana ɗamfare da shi muga annabi ibrahim alaihi salam da ya je gina ka'aba mai yayi ya dauki annabi isma'il wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt yace wa isma'il isma'il karami ne amma shine mai dan debo kasa da tubali kawo dutse kawo dutse kaga yace bi uba wannan shine abin da shari'a ta raba kenan bayan wanda ta ce shi idan mace tana istibrayi domin a zama musu aure da wani idan ta gama ya halatta su rinka yin magana a waya ko text istibra'i ko abin nan mm, da wanda za ta aura mm. me zai hana yake zuwa har gabanta su zauna su yi hira don ayi a waya kuma wasa ina fata an zane ko sai dai ya danganci irin hiran da yake faɗa ko irin text din wanda ya wuce ka'ida wannan kuma haramun ne musamman amma ina kwana ina gajiya kaza kaza kaza ya alkawari muna nan fa kaza kaza a rika ka kalmomin da zai zaka ai duk duniya yau da nawa ya gari ba wanda na fara tuna sai ke irin wannan dai ana ajiye ta dai inda gaske ne in ma ba da gaske bane duka dai ana tafiya a haka <laughs> ina fata an ga ba da wani ya ce mutum ne ya samu makaranta misali kamar akan na idan ya zo hutun karshen mako ko kuma mutu da wasu kasar da ya kai ko zai tashi sallah can kano hostel yake ai nan kuma ya dawo a cika cika a kai za ka yi cika sallah sab za ka yi kano ma yadda ka da ka koma school din shi ma hostel din nan ka ne saboda ka inda inda za ka yi kasar shine abin da ke tsakaninka amma an dawo hutu kuma ka zauna mana nan kai ta kasar haramun ne yawa da sauki cikawa zai insha Allah shi ma da ya halatta mutum ne da ta karanta baya halatta amma za ta iya karatu daga menene daga haddanta tana da haddanta gurgudo za ta rika yi za ta rika azkar za ta rika addu'o'i da makamantansu amma ta dauki qur'ani haka ba za ta dauka wannan shi ba da wani shi kamar da kai bayani game da mahimmancin sallah ko da filin da gani to hmm. ba da ina alwala ta ina sace za a alwala ko te ma duk yadda ta kama sallan baka samu damar rukudi da sujada ba idan za ka samu dama har ka zauna ka wanke ruwan kwamfi ido ka yi haka da ruwa eh ina fata an gane sujada can wanda za a yi an ce waɗansu zauna suna kallo to saboda haka inda ruwa sai za ka auna gurgudon samun lokaci ka inda ruwan za ka iya alwala fa biya wa ni'ima ne asali idan babu taimaman ne za ka iya shi kenan kana gudu sai ka bigin kasan kawai kana gudu sai ka shafa haka kawai ka fara Allahu akbar Allahu akbar kawai haka wanda ya ce ba da ba ya tashi hmm. kuma in an zo yin sallah yan da za su masa da rajin ko ma ko ya za su a idan idan rashin lafiyan nashi ba zai hana shi taɓa ruwa ba ba wani ciwo bane da zai jinkirta taɓa ruwan zai jinkirta ciwon ko kuma zai kara yaduwar ciwon to za a su masa alwala tsaf za su masa sai su fuskantar da shi alkibla in yana kwanci kafan shi suna kallon alkibla haka a rigingine haka ya yi sallan shi a zuciya yana haka in baya ma iya zama kenan in baya ma iya zama idan kuma ciwon kuna ne Allah ubangi ya rufa asiri ko ina an nan nannaɗe shi da bandeji kaga ba za a zuba ruwa ba sai a ɗan buga kasa a masa taimama gurgudun abin da sam sai a shafi kan bandeji sai ya je sallah a haka wani ce mara wasu mutane suna a tsaye sannan su sarki su yi ba da nan. to fitari a tsaye dai a tsaye dai babu matsala a musulunci a sunnance akwai hadisi ba aibi bane sai dai mu al'adan mu nan da ɗabi'an mu zubar da mutunci ne a ga mutum yana yana tsaye li annal adata muhakkamatun ana lura da al'adar mutane abinda ke zubar da mutunci ne a mutane ko da a musulunci babu komai halar ne ya kamata ka bashi ina faɗi can mangoro halal ne haram ne yanzu saboda Allah a wani babban malami a nan titi yana shan mangoro yana tafiya yana shan abun da assalamu alaikum wa alaikum assalam har wani ruwa ya bi ta kai ya kawo cin nama haram ne da yanzu ku a ga wani malami mai mutunci a nan tuku ba a bakin titi an ɗan yanka masa yana sai yana hira yana ci a wajen yana abin nan ai kaga ba haram ba ne amma ya society suke kallon mai mutunci ya dace ya haka yawa to irin shi ko hula to saboda haka wannan eh, menene muka ce? tafi tsari a tsaye akwai hadisi mada ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi suna nan hadisai sai dai wani ne yanzu ya tafi ku duba rashin wai annabi ne ya tsari a tsakiya akwai hadisi menene akwai hadisi ya ina tana lokacin da nike kano nike kano allah ubangiji ji kamalan ja'afar akwai ni masallaci da ya je lecce aka faɗa aka aka taso a ina har gaban sarki sai da aka annabi Jafar ya ce annabi ya yi fitsari a kai kada aka kira malamai aka kira abin nan aka yi ta abin nan har fada akwai shi babu matsala amma mu society ya muke kallon shi babu matsala yanzu misali idan ka je asian countries su india nan ko su bangladesh ko su pakistan ko su eh, eh, yan djibouti ko somalia suna daura zani suna daura zani za ka ga mutum ya ɗaura zani ya yi abin da namiji haka ya sake shaɗin shi ko rigan shi ya zo kuma ya jagoranci sallah mu ka ɗaura zani ka fito yanzu mai za a ke an daudu kawai ka zo za a tada sallah ka tsaya wajen liman ka ce jama'a dai a ce wannan fa billahi lazi in aka tashi fidda kai masallacin ba na kawai za a rika fasin fasin to kaga irin wannan su kuma a can ne kaga mutum yayi shi tsab ya je masallacin shi yayi yi sallan shi da menene kuma zannuwan da ka gane an san wannan maza ne ke sa su su din sun sani yanda suke tantancewa ina fata an gane ko sai dai mu ba a ganin ka da mutunci ana kyaman shi ana menene sai ka bar abinda al'adan ku baya girmama shi shine khawarimul muru'a barin abin da zai soki mutuncinka ko ya zubar maka da mutunci mutum ya bashi babu ina fata an gane ko wannan shine yanzu akwai inda in kaje inda shek ka sa ƙaryar ka kaiwa mutane To amma ka je misali irin su UK su US zaka ga liman ya hado necktie ya sa abin nan yazo yayi hudu ba kuma yayi wa mutane sallah babu wani abu su irin tufan su kenan saboda haka wannan shine ƙwararwa wata baiwa Allah ne ta ba da dubu biyu ta ce a mata addu'a da ya tuka ta tsaye Allah mun ya saka da wa zai addu'an kenan a sa a masallaci ko ga mai addu'an Allah mun ya biya mata wata mata turo Qur'ani daga marafa ce a sa ta addu'a a sa mahaifiyarta ko iyayenta cikin addu'an da ta ce a sa ta har Allah ba ta miji na gari da akwai wanda zai yi addu'an da kyau Allah ta ka masa Amina na ka Allah ta ba Allah biya. Ba da wani ba da yake shi kuma Allah ya jarce shi ne yawan barci a koyo shi ne samun ibada sosai kuma na mutane ba. Yana kuma sa shi da yana yawan bacci yana ruƙayar bacci? ta eh. insha Allah Allah ya yi amma sai kai ma ka dan dage sosai yawan kallon fim ake da dare a rage yawan hira ake a rage kuma idan za a kwanta a kwanta da alwala a tashi sosai kuma a daure a tashi lalura ne da ok lalura ne Allah ubangi ya bashi lafiya da bashi lafiya kuma ya sa a fara a ƙarshe wanda ta ce a sanya yan fari zirin gaza zirin gaza a sanya cikin alfiya an na najeriya ko ina da borno da yobe adama da ko ina Allah ubangi ya yayi akwai fadar da na ba da jiya na yi kuskuren ta inda wani ya tambaye ni mutum ne a cikin watan na sai ya suma da ya faɗi ya suma can sai ya farfado to abin da zai yi lokacin da yake suman da azumin da ya dauko din yana tafiya yana tafiya azumin shi na nan inda ya suman a lokacin waɗannan dan lokacin da ya occupy na suman babu an dauke alkalami amma da ya farfado din kuma sai ya ci gaba kawai ya dora abin da ya tarar a wannan ranar kenan ba zance ramawa da makaranta fata Allah ko ya samu dace Allahu azzal islam al muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa damir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad-din ya qawi ya aziz ya rabbal alamin ya arhamar rahimin Allahumma aqim nufusana taqwaha zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha mawlaha اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل صيامنا تقبل صلاتنا تقبل صالح اعمالنا الراحمين صل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين